إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من شرور أنفسنا ikon sake haɗuwa a wannan masallaci na abubakar siddiq radiyallahu anhu da yake tashiyar bado a cikin babban birnin sokoto saboda mu ci gaba da karatu a cikin littafinmu mai albarka wanda shine riyadu salihin na al'imamun nawawi a rahimahullahu ta'ala insha Allah za mu ɗau karatunmu daga inda ya dakata a satin da na gabata karatunmu ya dakata a ƙarshen babe na tamanin kuma mun tsaya kan hadisi na ɗari shida da sittin da takwas kenan Allah ya yau za mu tashi akan hadisi na ɗari shida da sittin da tara da dai cikin wannan babe na tamanin babe da ke bayani akan wajabcin yin ɗa'a ga jagorori na al'amari ga duk abin da ba sabon Allah ba da kuma haramcin yi musu ɗa'a inda suka yi umarni da saɓa ma Allah. a matasar mu za mu tashi wa an abi hunaidata wa ne hujir? za mu tashi a hadisi mai lamba shida da da sittin tara wa an abi hunaidata kenan ga wannan darasin na ɗari da da ashirin shida. wa an abi hunaidata wa ne hujirin an karɓo daga baban hunaida wa'il dan hujir. radiyallahu an Allah ya ƙara masa yadda ƙola abin hulaida ya ce sa'ala salama tubulo yazid salamatu ɗan yazid ya tambayi shi yana cikin ƙabila jo'ofi al-jo'ofi ya tambayi rasulallah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa qala ya nabi Allah ya annabin Allah awa aita ba ni labari in qamat alaina umara idan aka tsayar mana da jagorori yas'aluna haqqahum waɗanda jagororin da aka tsayar mana suna tambayar mu su wa yamna'una haqqana mu kuma suna hana muna haƙƙin mu ba ma ta amuruna mina na kaka umarnin mu da mu yi fa arada an sai annabi ya kau da kai ne dama idan aka yi ma annabi tambaya wadda bai su, ko kuma tambaya Wanda ba ita ya kamata a yi ba sai annabi ya kau da kansa ta wannan kenan kamar wata wani ya tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallama a ka ɗayan mu zai yi idan ya isko wani da mata ce yana aikata alfasha ma'ana mutum ya zo gida ne isko yana zina da mata ce ya zai in ya yi magana ya yi magana akan babban al'amari in ya yi shiru ya yi shiru akan babban al'amari sai nufi ya shiru ya kau da kai kamar bai ji shi ba can bayan da aka ɗau lokaci mai tsawo sai ya tawo ya ce in lallabe su an suka abin nan da nittan bai ka game da shi ya rasulallah kadin tulutu biyu, an jarabe ne na zo gidana na isko ni kaga kenan la tas'alu an ashiya'a in tubda lakum tasukum ta ka tambaya wadda aka bukata wadda adda ma'ana ko muhimmanci ko fahimtarwa ko karantarwa da shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai kawai kai ne sun alahu, sannan ya ƙara tambayar shi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا da abin tabbata a gare su yace isma'u ku jiya wa fa ma abin da ke akan su shine abin da suka ɗauka. su waɗanda a jagorori duk abin da suka ɗauka na kaya yana nan bisa ga kansu wa alaikun ma hummiltum ku ku abin da kuka dauka yana a kanku? nan ma in ba ya cira ba mu kwaruwan mu ma jagororin kai sai mu yi magana su a rubuta musu a rubuta mana zunubi kuma ga can bisa ga abubuwan da suke suna yin wanda suka so amma mu saboda rashin hankuri sai mu yi ta magana mu yi ta cewa sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza sai a ɗauko nasu zunubin a ɗora mana. Da haka abinda a umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga shugabanni Isma'il wa Adihu ku ji a ku da da ke suka ɗauka yana nan saman kansu kuma na ku yana saman kanku a rawa muslim imam muslim ya rawaito na hadisi almuhimmu har yau in mai la'akari da wannan hadisi dalili ne akan wajabcin yin da'a ga shugabanni musamman in ba su yi umarni da abin da a Allah ba hadisin mu na gaba wa ana Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu an karbo daga Abdullah dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda qala Abdullah yace qala Rasulullah Maza Allah ya ce sallallahu alaihi wa sallam inna satakunu a atharatun hakika za ta kasance a bayana atharatun son kai ko zaɓi. wa umurun da wasu al'amurra na hada kuke musu bayan na wuce za a samu son kai abinda a haƙe sai wasu su daye shi waɗanda aka ba jagoranci madadin haƙƙin mutane na ba su ruwan sha sai shiga aljihunsu ba su magani sai shiga aljihunsu yi musu hanyoyi sai shiga aljihunsu yi musu gadoci sai shiga aljihunsu wanda in an samu waɗanda Allah ya mamuwa suka yi to za a samu ci gaba kwarai. to amma annabi ya wadi haka za ta waru kuma babu makawa sai ta waru za a samu son kai da wasu al'amuran da kuke musu ƙwaro sahabai suka ce ya rasulallah kaifa ta'amuru man adraka minna zalika to da me kake umarnin wanda ya riske wannan daga cikinmu ya samu suwa gabani masu son kai abin da yake na jama'a ne su ɗauke su ce nasu na qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace tu'adduna tu'adduna al-haqq alladhi ku ba da haƙƙin da ke a kanku, na yi musu ɗa'a da jiyawa da duk abin da shari'a ta hura ku ba da haƙƙin nan. Wa tas'aluna Allah allazi lakum ko kuma ku roƙi Allah ya kwata muku na ba ba a zo da ala ba lakum ku roƙi Allah ya sa su ba ku ku hmm. kenan akwai bukatar mu yi mu shugabanni Allah ya taimake su akan sauke nauyin da an ka aza musu Allah ya hana musu yin zalunci wannan shi ya kamata a ganka yi ma shugabanni addu'a na Allah ya taro su su dawo ga hanyar Allah amma sai ka ga a wasu wurare tarurruka da sauransu ƙirƙe mai adda zai kuɗa baki Allah ka taimaki wani Allah ka ruwa ma wani asiri Allah ka yi kaza da kaza da kaza ga wani ko to jagorori addu'a aka yi musu ta Allah ya shirya su ya taimake su ba kamar wada za ka ga wani da ya tashi an ce shi magana ba sai ce ran da Allah ya ba taba ganin gwamnati irin ta wane ba ba a taba irin ta ba madadin a yaba mai a ce kayi kaza da kaza da kaza wannan hakki na da Allah ya azama muna roƙon Allah ya baka iko ka ƙara dogewa wuri kaza da kaza da kaza akwai gyara almahasinu wal masawi ka ambaci ayyukan mutum nagari ka yaba ayyuka ne marasa kyawo a ja hankali don shi gyara to shi na an karasa wayanda za su iya yi ma shugabanninmu wannan manoniyar kowa dai sai ya ta yaba lalle ba taba irin kabawa ne ta wannan kenan to in mun ba da haƙƙin da Allah ya Allah mu ba su sai mu roki Allah ya sa mu kuma Allah ya sa a ba mu namu sha abin da an ka mu na Imam Buhari da Muslim suka rawaito na hadisi idan muka diba tun daga hadisin farko har zuwa nan babu inda aka ce mu kujire mu shugabannin mu ko mu yi tawaye dama su salafuna as-salih ahlus sunna wal jama'a ba su yadda da yin tawaye ba a ajiya a yi da'a ko da wanda an ka sa muku jagora na da matsala ko yana da illa ku yi haƙuri ku yi biyayya ku yi da'a amma kawarij to wannan zuwa ɗaya hito na hito da rawafi da kuma shi'a saboda ga ka'ida addini ba a yadda da muzahara ba demonstration zanga-zanga ai ko a ce zanga-zanga muka a ta saba ma ka'ida ta addini ta saba ma ka'ida ta salafuna as-salih farawa daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da masu bi musu da masu bi musu hadisin mu na gaba wa ana bi hurairah radiyallahu anhu daga abi hurairah Allah ya kara musu yadda qala abi hurairah yace qala rasulullah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man aka ne faqad aka Allah duk wanda ya min da'a Allah ya wa da'a ga Allah ma ya shirya da aka a cikin littafinsa mai yuti'ir rasula faqad aka Allah wa man asani wanda duk ya saba mini in ji Annabi sallallahu alaihi wa sallama faqad asa Allah hakika ya saba ma Allah wa man yuti amira wanda ya da'a da shugaba faqad ata ali annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya yi da'a garan ni yawa da'a wa man yasil amira wanda ya saba ma shugaba faqad asani asani ni ya saba ma kaga kenan yin eh, da'a kamar misali yanzu a ce an ga watan sallar azumi mai alwar ma sarki musulmi ya yi sanarwa cewa an gwada cewa ah, kai ina ai yanzu ai ganin watan waya na ko ganin watan abin kallo ne ko ganin watan mina na a kawai ga wanda a shugaba kuma ya yi umarni cewa an ga wata shi kenan in ma ƙarya ta aka yi ba a ganin ba ɗaya kuma za mu zo gaban Allah ga mu ga jagororinmu. Mu yi dalilin muna ɗauka azumi saboda manzon Allah ya ce mu biyayya ga waɗanda a jagororin al'amari. In ƙarya suka yi ga mu ga su ga Allah. Kuma wala ya zulmu rabbuka ahada. Allah zai zaluntar kowa. kuma Allah yana ce a hadisul qudsi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama ni dai na haramta ma na yin zalunci kuma na sa shi a tsakanin ku a bayan haramtawa saboda haka salatul zalamu kada ku zalunci zuna wanga ya ce zalun wanga wanga ya ce zalun wanga muttafaqun عليه Imam Buhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi. Hadisin mu na gaba wa ibn Abbas an karbo daga Abdullah dan Abbas radiyallahu anhuma Allah ya dada shi Abdullah da kuma mahaifinsa Abbas أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي قيل هذا أمين gare sa yace man kariha min amirihi shay'a duk wanda ya kyamar wani abu daga shugaba ne ya ga wani abu ga shugaba ne amma yana kyama bai son wannan abin shawar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba wanda ya ga haka yace falyasbir ya yi hakuri saboda in ya hakuri to wannan abin da ya gani wanda bai so wucewa zai yi ko ma in Allah ya raya shi shi da mai shugabancin mai shugabancin ya wuce ya shi. iyaka hankurin mu na kawai ya zama ɗan kaɗan don kamar misali ga jiha ana samun wanda Allah ya rashe shi yana nan da rai ne har yau tun wannan harko mai rasuwa ko da ya zuwa kaji ya san wanda a gwamnan harko na sakkwato farawa da haɗa wanda ake yanzu kaga wanga ya taho ya wuce wanga ya taho ya wuce wanga ya taho ya wuce to annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce in kaga abin da baka so ga wanda a jagoranka ka yi haƙuri haƙuri saboda haƙuri yana da tarin lada inna ma yi wa sabiruna ajrahum bi ghairi hisab masu haƙuri ana cika musu sakamakon su ba tare da lissafawa ba Allah bai lissafawa in zai cika ma masu haƙuri. ta haka in kaga wani abin kyama ya haƙuri. fa innahu man kharaja min as-sultani hakika duk wanda ya fice daga ƙarƙashin shugaba shibrak gwargwadon taka guda mata sai ya mutu a famata ko famata mata mitatan jahiliya ko illa mata mitatan jahiliya Wace sai ya mutu mutuwa irin ta jahiliya kamar wada wasu hadisi suka gabata a baya to kaga wanda ya zo cikin hasken musulunci cikin hasken shari'a cikin hasken sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa kuma irin mutuwar jahiliya ai kaga abin da yi ba da haka hakika abinda an mafi alkhairi ga mu bayin Allah jiyawa da kuma yin ɗa'a. Mun ji daɗi ko ba mu ji daɗi ba, muna so ko ba mu so mu yi haƙuri. Za mu ga wanga hadisi yana da fa'idodi da yawa. Mai yiwa mu ambaci da guda uku. Fa'ida ta farko a sam'uwa ba'a. jiyawa da yin ɗa'a. lil umara ga waɗanda a gabanne, wa adamu isyanihim da rashin saba musu ji tajibu ta'atu fihi ga abinda ya wajaba a yi ɗa'a gare shi wa adamu isara wa adamu isarati dawa'in alaihim da rashin tayar da husuma gare su kamar irin halin rayuwar yau sai a bi a hanya zamani ta social media a tuttura a sarki wani ya yi kaza duk dai a ɓata shi ga jama'a kaga wanga ya zama isaratu digni alaihi tayar da abin da ka sa takaici yana yi ma abin da an ce ya yi bai yi shi ba tun da harkar yau ta zamani wani babu abin da yake yawo yana fita in ya samu illa wani da haifin wani ya watsa a duniya ga shi ko wanda biyar bibi al'aura wani shi ma sai Allah ya bi al'aurarsa wanda ya rufe sirrin wani sai Allah ya rufe nashi to tayar da wato fitina da sa kyama gare su wa mai saratul ahqad alaihim da rashin motsar da jiwa ko hikdu ga su ka motsar da mutane su kama wato jin takaicin waɗanda a su. to kada mutum ya motsar da wannan tijirar mas'abu ahli sunna wal jama'a salafuna salih أكا haka suke, wanda aka sa shugaba. sun yadda kuma za su yi biyayya da da'a su yi hakuri na biyu daga cikin fa'idodin da ake samu ga wannan hadisi la ya juzu lana ba shi halatta gare mu an na duza wulatil umuri mu yi watsi da jagororin al'amari wace yana huwa la ya babu ruwanmu da su su da babu duɗai da su haɗi da kasu haɗi oho in ya yaka gaskiya muna bisa ga kuskure fa'ida ta uku la yajuzu lana bai halatta gare mu an takallama mu yi magana bainal amma tsakanin jama'a fi ma yusiru daga'il da abin da yana iya motsar da fitina ko ya sa a cewa ko kiyayya ala umar ga jagororin al'amari kamar malami ya hau mimbari inda bayan Allah suka zo wurin ibada sai ya ya motsa su ya ya su ya canna su ga wanda a jagora ma'ana ya lalata da shi gaban idonsu wannan ta saba ma hanyar salafuna as kwarai an yi haɗi game da wannan ya haka nan ya saba ma hanyar magabata don haka abin da yi in mutum yana da wanda zai yi ya yi nasiha ga wanda a jagora ta abin da Allah shi kawai sai ya yi nasiha in yana da hanya in kuma bai da hanya ya samu damuwa ga rayuwar shi wa zalika da'aful iman in kuma akwai wani wanda yake gani shi mai da hanya shi yana da hanya to ya bashi sakon nasiha zuwa ga shugaban yana yiwa in Allah ya mai da ya karba hadisin mu na gaba ai ba da ne ko abin ya ci lako mu ɗaya da wasu ko da da yake kuma akwai abin nan ko

hadisi mu na gaba ana abi hurairah radiyallahu an daga abi hurera Allah ya kara masa yadda qala abi hurairah yace man ata'ani faqad ata Allah wa man asani faqad asa Allah wanda ya mini da'a yawa Allah da'a wanda ya saba ne ya saba ma Allah wa man yudi al-amira faqad ata'ani wa man ya'sil amira faqad asani wanda ya ruwa shugaba ya yayi min da'a wanda ya saba ma shugaba ne ya saba ma nan ma in mun lura ga hadisi na ƙara tabbatar mana da wajabcin yin ɗa'a ga jagorori kuma a abin filman shaɗi wal makrahi muna cikin nishaɗi ko muna cikin a ƙyama in dai Allah ya yi umarni ko manzon Allah ya yi umarni ko akwai daɗi ko babu daɗi kawai ya kama ta umarnin nan shi abin ƙauna da fata a gare mu hadisin mu na gaba wa ana biyar wa an ibn Abbas an karɓo daga Abdullah dan Abbas radiyallahu anhuma Allah ya dada ɗan Abbas shi da mahaifinsa. Anna Rasulallah, maza Allah sallallahu Alaihi wasallama ƙwale ya ce, Man kari amin amiri shay'an duk wanda ya kyamar wani abu ga shugaba ne Falius Bill shi ya haƙuri. Fa'innahu man kara jami'in sultan, wadda al'amari yake duk wanda ya fice daga biyayya ta shugaba shukar eh Wani wani al'amari yake laysa adun minan nasi babu wani mutum guda daga cikin mutane kharaja minas sulbani da zai fi cewa daga shugaba ya yi tawaye shibra gwargwadon taka guda illa mata ko ba mata kuma sai ya mutu to sai ne mata alai ya mutu akan wannan aiki illa mata mitatan jahiliya wace ya mutu mutuwa irin ta jahiliya duk dai ƙari na bisa ga hadisan da na gabata masu nuna wajabcin biyayya da da'a ga shugaba ko shugabanni. Imam Buhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi. Imam Buhari ya kawo shi hadisi mai lamba dubu bakwai da hamsin da uku Imam Muslim ya kawo shi hadisi mai lamba dubu ɗaya da ɗari takwas da arba'in da tara. Hadisin mu na gaba na ƙarshe ga wannan a Koda al-Imam Tirmidhi yake cewa wa an abi bakara ko wa an abi bakarata an karbo daga abi bakara abubakar daban abi bakarata daban don shi abi bakara suna ne lufai bin al-harith wa an abi bakarata daga abi bakara radiyallahu anhu qala abi bakara yace sami'tu rasulullah na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kula yana cewa man ahada sultana duk wanda ya wulakantar da shugaba a ahanahu Allah Allah zai wulakantar da shi A rawa rawahu tirmidhi imamu tirmidhi ya rawaito na hadisi mai lamba dubu biyu biyu da da da ashirin hudu. kenan ba zarunci na ba mutum ya kama wulaƙantar da shugaba

فقالوا إذا تكذبنا إلى ولا أعرفوا ولا أقولي بغير الجماع وقال الإمام الذي جاء عليه حسن وقال في حديثه وفي الباب أحاديث كثيرة a cikin wanga babi akwai hadisai masu yawa ma'ana waɗanda suka zo suna irin wannan magana bin sahihi a cikin buhari wa Sababa ba ba'daha fi abuwa wasu daga cikin sun rage sun gabata a cikin wasu babubuka kuma ya saki nana ta mana cewa man yadi rasul faqad aqa Allah ayar ta zo a cikin suratul nisa aya mai lamba tamanin? wa nabi sallallahu alaihi wasallam la ya amuru illa bi shar annabi bai umarni in ba da shar'a ba annabi shar'ahu Allah ta'ala lahu wa Allah ya shar'anta masa wa li da al ummata fa idan amara bi shay'i idan annabi ya yi umarni da wani abu ta fa huwa shar'u Allah subhanahu ta'ala wanda ya zama shar'a ta Allah dan ba mai diku anil hawa in إلا وحيها فمن أطاعه فقد أطاع الله ومن عصاه فقد عصى الله wani shi kawo ga ƙarshen a babi na tamanin mai bayani akan wajabcin yin da'a ga jagororin al'amari. Sai babi na tamanin da babun babi mai bayani akan cewa an yi hane an su'alin imara daga biɗar shugabanci. In mutum ya biɗi shugabanci a hana mai. Ta hanya za a duma kowa ya ba fi suka su ba ko? To ka gani wanda biyu ya to ce a zaɓen shugaba to ga ƙa'idar musulunci ana mai da ai. Wakti yaro tarkin wilayat da kuma zaɓen barin jagoranci idan lam ya ta'ayyan in bai zan dole ba ko an saka in bai zan dole ba ka bari a ba wanda ya zama dole gare shi auta da haja ilai ko kuma ya akwai bukata Allah ya baka kwarewa akan wannan jagoranci wannan duk dabara ta kai sai an haza maka amma da in mutum ya tore ce shi ka san a bashi to a hana mai aka ce ko to amma yau ai duk wanda suka fita kowa son ya kai a bashi to muna roƙon Allah ya zaɓa muna wanda ya yi alheri qala Allah ta'ala Allah maɗaukaki ce tilka darul akhirah wancananka ka gidan lahira Na naj'aluha muna sanya ta kuma mu bashe ta lillabina ga waɗannan da la yuriduna ba su ne uluwan wata ɗaukaka fil ardi bisa bayan ƙasa wala fasadan kuma ba su niyyar banna wala aqibatu lil ƙarshen ƙwarai yana ga masu jin tsoron Allah Allah ya samu cikin su hadisin mu na farko cikin wannan babi wa ana bi sa'idin Abdurrahman bin Samra daga baban Sa'id Abdurrahman dan Samra radiyallahu anhu qala yace qala li rasulullah manzon Allah ya ce nan sallallahu alaihi wa sallam ya Abdurrahman ya kai Abdurrahman bin Samura dan Samura la tas'alil imara ya kata kada ka bi shugabanci kakkaro kya sa kaka zama shugaba fa innaka in udita in an ka baka shugabanci min gairi mas'alatin ba tare da ka ba o in ta alaiha za a taimake ka ma'ana Allah zai taimake ka ga wannan jagoranci wa ina wadita ayin haka baka jagoranci an mas'alatin tare da cewa kai kan roƙa wakilta ya sai a kyale ka da ita Allah ya cire taimako ne a bakka da dubararka kamar wata abubuwan kawaruwa yanzu ko sai a bar jagororin musu ita ta kainiya duk dubara ta bace musu hanyoyi na cin nasara duk su kubce musu su dazirce su yi ta demuwa a dalilin sunan bid'a wai za a halatta ala yaminin idan kai rantsuwa akan wani abin rantsewa fara'aita a hayran minha kaga wani abin da ba rantsuwan nan ba shi alheri daga gare ta ita a cin lari huwa khairun ka zo ma abin nan da shi alkhairi wa kaffir an yaminik ka ba da kafara ga rantsuwarka imamul buhari da muslim suka ruwaito wannan hadisi in mun dawo ga hadisin za mu ga bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya hana masa hadi ne cewa kada ya roki shugabanci ya ce a sa shi a in ya roƙa an ka sa shi to Allah zai cire taimako ne ga wannan jagoranci in ko an ka sa shi ba tare da yaro, roƙa ba sai Allah ya taimakai in ma ka rance da Allah yau baka zuwa wuri kaza sannan tabbayyana gare ka zuwa wuri kaza nan shi alkhairi sai ka zo wurin nan ka dawo ka bayar da kafara ko ka bayar da kafara kafin ka je kana da ɗayan zaɓi biyu in mutum ya yi rantsuwa yana iya sai ya yi abin da ya ce bai yi sannan ya ba da kafara ko kuma kamin ya yi ya ba suwa duk wanda ya malamai suka ce ya halatta to wannan kenan ta haka hakika a rashin rokawa ko rashin bidawa ya yi kakka bida bari a saka muna gani ai ko ba irin wanda jagoranci na abin da shayi 'yan siyasa ba sai kaga wani yana can zama ne a bido shi a ce mu wani mun ka yadda da shi a sa shi to wannan haka jawo irin haka nan sai kaga yana tare da taimakon Allah ko muna da misali guda insha Allah ga ma Allah mai doki nan ba zuwa ya yana da a sa shi shugaban zakka da wakabi ba da an ka ga alaman alheri gare shi an ka jawo shi an ka sa to babu shakka a ya taho da abubuwa masu amfani kuma yana iyaka kokari ne an san duk kowane dan adam yana iya samun kuskure amma dai alhairuka ne suna da yawa shawarori amma babu shakka wannan wani ya da ya ya shiga duniya ya samu agaji da gudunmuwa an ba waɗanda ya kamata a ce a bako? ko ƙware da Allah ya ƙara taimako ne ya taimake mu ya taimaki sauran jama'a musulmi gari ke gaskiya kuma Allah ya hure mana samun iri-irin waɗanda ka kwatantawa cikinmu don mu samu ci gaba.

la ta maranna ala alaf ɗaya ne kakka yadda ka jagoranci mutum biyu a sa ka kai a shugaba na mutum biyu kakka yadda wala ta wallayanna mala yatimin kuma kakka yadda a baka jagorancin dukiyar maraya saboda irin haɗarin da aka gare ta inda ma ya kuluna fi budunihim naran wa sayaslawna sa'ira ta kaga to in muka dide wanda na shugabancin mutum biyu to ai ko cewa an kai an ba mutum matsayin kansila ajaba da aka karkashi ne suna da yawa bale na ciyaman bale na gwamna bale na shugaban kasa da sauran waɗanda a rike da iko nan babba abin da hadisin da ka nuna mana haɗarin shugabanci haɗari da haka shugabanci shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ma abi zarri lil gifari in gwanka cewa kai hatta wa an radiyallahu anhu ayyo ne daga daga abi zar Allah ya kara masa yadda qala abi zar yace kuntu ce ya rasulullah ala tastamilu annabi ba za ka sani in zama jagora ba kama a kai shi wani wuri ya zama shi a jagoran su kama a ce irin gwamna a yau ta raba da yi alaman kibi sai ya ɗauki hannu ne buga ga kawaɗa ta sun maƙala ce ya abazar ya kai abozar in na kasa da'ifun kai ha kana da rauni wa inna ha amanatun jagoranci amana ne wa innaha malkiya mace khizyun shugabanci a ranar alkiyama ƙasƙanci na wani damatun da da na sani illa man akhadha bi ha, sai wanda ya rika ta da hakkinta kuma ya bada abinda aka haza masa game da shugabanci. Yau, in ana samun wanda ya ƙetar wannan haɗarin shi ne bambantawa tsakanin waɗanda kaka jagoranci a ce da ɗan uwanka da abokinka da danginka da kowa dole su zama daidai da daidai kuma da mai jam'iyyar ka da wanda ba jam'iyyar kai kai ba dole su zama daidai da daidai shi a ƙa'ida to anya yanzu ana samun jagororin mu su iya haka to akwai wahala wa alikun salam Na. eh ya yatim ko eh ya yace wala tawallayanna ya yatim kada ka jagoranci dukiyar marayi. saboda rikon dukiyar marayi yana da hadarin gaske sai waɗanda Allah ya muwafaka da yan mutum ya yi sako-sako ya yi sako-sako sai a waye gari babu dukiyar hmm? Inna innal ladhina yakuluna amwalal yatama zulman yana yawa a cikin yamma a rayan an shirya akan kai kasuwanci don abin da an ka sama a raba kai rabi shi rabi kaga za ka ci dukiyar amma ba zulman ba to masu ci zulman inna ma ya kulu na fi na ran. wasu yaslauna sa'ira da sannu za su shiga a wutar sa'ir Allah tsare mu da ita ta haka dukiyar maraya ita ma tana da haɗarin gaske duk wanda ya samu kai ne ƙarƙashin kulawarta ko kuma tana ƙarƙashin kularsa to lalle ne iyakar ƙoƙari ne ya roƙi Allah ya kama mai kuma ya kaffa kaffa dan muke dawo ga da muke a kansa shugabanci amana ne a ranar alkiyama kuma kaskanci ne da dana sani illa man haɗe bi haqqiha sai wanda ya rika shugabancin nan da haƙƙin wato da haƙƙi ne ko da ta? wa addan a alaihi fiha ya bada abin da ke gare shi cikin shugabancin ma'ana duk abin da an ka azamai ya basuwa ya basuwa babu wani hakki da ya raga kuma abin da bambanci da illa na cewa waɗanda Allah ya ba jagoranci suna bambantawa akwai hadisin da ya ce duk wanda ya bambanta tsakanin waɗanda Allah ya ba shi jagoranci lam yarih ra'ihat aljanna, ko kamshin aljanna bai ji kuma bambancin ga babu makawa ana yi ne ana nuna shi sannan babban abin da ma ya kamata mu lura da shi shi ne. wanda Allah ya ba jagoranci kamin ya hau jagorancin ga mina na aggare sannan bayan ya ji ni aggare shin abin nan da ya samu bayan ya hau ina ya samu shi hakke laina saboda mai yawa waɗanda Allah ka ba jagoranci yanzu kamar gwamnoni gari suka yawa ko shiya ta su ta kansu sai dai ya ita a gani ko tana yi ko na'am sai ka haɗi a gani to to ashe suna yi illa dai hukuncin na yawwa to lallai ka wala don in ka la'akari da abin da adda mutum kame ya hau sannan kuma bayan ya hau ya abin da akari shi to za ka ga sai an yi ta tambaya aina laka haza ina ka samu wanga ta haka ya kamata a yi gaskiya amma wasu kasashe gaskiya suna yi imam musulmi ya rawaito shi kuma duk rashin gane yana ba Allah ya gane shi su duk wanda Allah ya ba jagoranci Allah ya gane sai don tara dukiyar bai da wani tasiri hana ma mutane hakki ma bai da wani tasiri eh, bambanci bai da wani tasiri kawai a yi abin Allah ya hora ko da ba shari'ar musulunci aka yi ba ba ƙur'ani ka ta da ƙasa ba amma matsayin mutum shugaba musulmi ya yi gwargwadon iyawa ce. al’amuru bil maarufi, wan anil munkar Al’amuru bil anil munkar ba mu san sardauna ba ba mu gane shi ba in ba ga hoto ba ana ma faɗa mana cewa ko da sardauna yake jagoranci ba ma haihe mu ba to amma har yau har gobe kowa zai yi magana sai ya kawo maganar sardauna saboda gwargwadon kwatanta wadda labari ya zo muna yayi ba ko shari'a ya da alkur'ani ba ko ba shari'a ya da alkur'ani ba amma ya yi ka kokari ne sai ka ta yi wurare masu yawa ka iska masallaci ga yanar tsaye lahiya nau za a rubuta masallacin sa Ahmadu Bello sardaunan Sokoto kwarai wurare masu nisa kuma ya taimaka wajen maharin musulunta masu yawa daga cikin waɗanda ba musulmi ba. To yanzu wanga bai ko cikin tsarin waɗanda ka jagoranci na ka yi ƙoƙarin kawo wanda ba musulmi ba ya zama musulmi. Allah ya gyara mu ya gyara su. Hadisin mu na gaba na ƙarshe cikin wannan babi wa ana bi hurairata radiyallahu anhu أن رسول sallallahu alaihi wa sallam وسلم annabi sallallahu صلى الله عليه ce آياتي satarisuna za ku yi kwaɗayi الإمارة imama akan shugabanci wasu ندامة na القيامة yau alkiyama da ذي shugabanci zai zama da na sani a ranar alkiyama buhari ya kamata duk wanda ka niyyar takarar shugabanci a karanta mai tarin jerin hadisan ga eh ko yana da wasaf a mallamai na kusa gare shi a karanta su a tura mai ya saurara ya jiya kamin ya shiga ga aikin nan da a gare shi kwarai shugabanci da na sani na a ranar alkiyama muddin mutum bai ba da haƙƙin da Allah ta'ala ce a basuwa ba wani hadisi imam Buhari ya ruwaito shi hadisi mai lamba dubu bakwai da ɗari ɗaya da arba'in da takwas. Shi ma fa'idodin da a cikin hadisin na da yawa amma za mu ambaci ko da guda. Shi ne an shar'anta ga jagoranci wanda za a sawa ya zama ya cancanta mai ƙarfi ne ga iya rika abin da aka bashi kuma ya zama mai amana. kuma ba wai san shugabanci kamar a ce na gwamna ko ciyaman ko shugaba ba a'a har da ma'aikacin ne kamata ya da duk za a naɗa kwamishinan lahiya ga kowace irin jiha ta a cikin jihohin ƙasar ga ya zama wanda zai zama kwamishinan lahiya ya zama wanda ya karanci harkar lahiya harkar noma wanda ya karanci noma harkar ilimi wanda ya karanci ta komi na na a yi shi based on merit a yi shi tsakanin gaskiya tsakani da Allah to amma sai a zaɓi wanda injiniyanci ya karanta a ce an ba shi ministan noma eh kuma injiniya kila na gine-gine shi ya san harkar gini sani to amma noma aka sai shi jagoranci babu shakka idan aka jawo wanda shi masani na ga al'amari an ka jingina shi in Allah ya bada nasara za a ci nasara don dama ya zama kwararre ya zama masani sai zama abin yana ta bunƙasa <coughs> kama wani minista daga cikin ministoci ko wanda an jawo shi an bashi a jagorancin abinda ya karanta kuma wannan ma'aikata ce akwai alamun ta samar da ci gaba kwarai to haka ya kamata duk wanda an ka aza ya zama abin da an ka aza shi a kan shi ya san shi ka doko wanda ba malami ba ka ce kuma shi zai koyarwa Allah akwai matsala Ta wannan kenan to jagorori namu dai Allah ya gyara mu ya gyara su waɗanda ma a ce muna roƙon Allah ya zaɓa mana mun rige mun tabbata cewa ba mu iya hidda kanmu daga halin da muke ciki wannan aiki na Allah na mun mai muna roƙon Allah ya kawo mana rangwame da mahita kowa ya tabbata yanzu abin da kaka so ko abin da kaka ganin shi da ya yi sheka bai yi sheka Allah shi an mai hitsuwa daga cikin matsala ko halin kunci Allah ya yi shi kamar lokacin sallah ko na yawa lokaci ya ko to insha Allah wannan ƙarshen babi da muka kawo na tamanin da ɗaya kuma ya yi daidai da lokacin sallah muna roƙon ubangiji ta Allah ya muna muwafaka Allah ya muna dace Allah ya sa ayyuka musu zama dan da ɗaya da shi Allah ya ɗauke muna wahala shi kawo muna sauƙi Allah ya ɗauke mu da tashi hankali ya kawo mu da zaman lahiya Allah ya ba mu aminci ga ƙasar mu ilaha ila anta astaghfiruka wa